assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau alhamis sha shida ga watan safar hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin sunan darimi na al'imam al-hafiz abdullah bin abdurrahman ad a assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna kitabul muqaddima a inda muke karkashin babu tiba'i sunna babin da ke bayani a kan bi da kuma biyayya ga sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda duk ya zo daga sunna wannan shi abin da ya zo daga Allah da annabi suka tabbata kuma bin shi ne addini kadai saba ma abin da ya zo daga sunna wannan shi cin bin son zuciya goyon bayan ra'ayi biyayya ga mutanen da ba zai amfana da kai komi ba duniya da lahira mun karanta hadisi na ɗari ko asari na ɗari daga cikin jeren giyan hadisai da atharai na cikin wannan muƙaddima inda muka ji cewa malam ya ce أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال إن أهل الأهواء أهل الضلالة yace waɗanda ke bin soye-soyen zuciyarsu waɗannan su ne hakikanin waɗanda suke kan ɓata su ne ɓatattu su ne taɓaɓɓu shi yasa kamar yadda muka sha yin bayani a duk fagagen zance in ya kama bin son zuciya hadari ne mai girma ka ji zuciyanka tariya ma kaza kawai sai ka bi cikin farin ciki kake koko cikin bakin ciki kake kai hankali da wannan abin da kake saboda wannan bata ne sannan kuma allah madaukin sarki ya kira masu wannan da cewa suna bauta ma son zuciyarsu ne wala ara masirahum illan nar abu qilaba yace masu bin soye-soyen zuciyansu ba na ganin suna da wata makoma a lahira in ba wuta ba fajarribhum falaysa ahadun minhum yantahil qawla yace fajarribhum na jarraba su kai ma jarraba su ga gani falaysa ahadun minhum babu wani daga cikinsu wanda yantahila qawlan wanda yake tsayuwa akan wata magana aw qala hadisan fayatanaha bihi al-amr duna sayf duk wanda ya ɗauki wata zance ko ya ɗauki wata sabuwar aƙida, ko ya dauko wata tunani yana bazawa cikin al'umma za ga babu abin da yake kokarin ya haifar ma al'umma sai rikici shi dai ai fada hazara takobi a zubar da jini ba sa neman zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin al'umma kwata-kwata irin waɗannan a ahawa'in wa innan nifaqa kana duruban mala ya ce to al'amarin munafinci kuma fanni-fanni ne salo-salo ne fage-fage ne yanayin munafakai da suke rayuwa cikin al'umma iri-iri ne wanda malam zai zo zai bayyana mana dukkanin waɗannan matakan abin da yake wajibi kanka in kana son ka tsira daga wannan al'amari to shi ne ka tsaya ka bincike tsakaninka da Allah kana da wannan ɗabi'a na munafunci ko ko baka da shi kun gano wannan da kyau ku kada a faɗi ɗabi'anka ko aikinka cewa wannan munafunci ne ka ce to yau an zage ka an zage ka ɗin abin za ka yi kai kuna fahimtar wannan da kyau ko ya kamata mutane ku rika cin moriyan addinin musulunci mun sha karanta munafukai ne zamanin annabi duk sanda aka saukar da aya sai ce annabi yana zagan masu iyayensu yana zagan masu malamansu yana zagan masu allolansu ya yi kaza ya yi kaza annabi ya raba masu dangi annabi ya raba masu kaza mun karanta da ku tafsirin ibn kathir ya daga cikin abin da suka gaya ma annabi wannan ɗabi'a ne na munafinci duk wanda yake da wannan ɗabi'a munafiki ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace Sun matala sannan sai ya karanta aya wa minhum man ahada daga cikin irin waɗannan munafikai akwai waɗanda suke ma Allah alƙawari mun yi alkawarin cewa waɗannan ayoyi za mu zo za mu karanta su mu ji takaitattun bayanai wanda malaman tafsiri suke wajen fassara su kaga mala ya gutsuro ayan ne yar git yazo da ita daga cikinsu akwai waɗanda suke ma Allah alƙawari. mun gano wannan da kyau ko kullum zaka same su ai in mun samu kaza ai in mun zama kaza ai a dai mun ku Allah ya azurta mu Allah ya ba mu dama ai za a ga kaza ai za ga suna ta bayanin tsare-tsare mana tsare-tsare da bayanai kai ka ce gaske ne wanda ta ce aya ta saba'in da biyar cikin sautar tauba wa minhum man zuka fi sadakat? daga cikin sakwai akwai waɗanda suke zunɗanka saboda al'amarin sadaka a ce kun cika an san sadaka kullum a ce a kawo gudunmawa ko kuma wani in ya ba da sadaka a ta shigar mai da maganganu iri-iri wanda waɗannan maganganun za su tunzura shi gobe da jibin an ce kawo sadaka ya ki shi kuma wani a ce to ai ɗan abin da ka bada mai ma za a yi da shi kai ana neman miliyoyin kuɗi kana ba da naira ashirin ko talatin saboda a sanya mai rauni wajen ba da sadaka duk yanda kake sai an jefa maka shubuhan da za ta dumurmushe ka ka rasa yin aiki na kwarai Kun kuma kai da kake cewa a ba da sadakan ne za a aiki na kwarai kullum sai su ce wai ina sadakan su ta yi ne in ji dai ba cinye mana kuɗi aka yi ba shin in ji dai me za a yi da waɗannan kuɗi kuna fahimtar wannan da kyau ko to daga cikin munafukai akwai masu tarkizi da baza koman munafincin cikin al'amarin sadakokin da ake tattarawa wajen taimaka ma addini wanda ita ce aya 85 cikin sautar tauba wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabi daga cikin munafukai akwai yan zagin annabi yan gulman annabi yan cin mutuncin annabi da kuma yi mai batanci har yan kora suke da waɗanda suke baza su suke tura su su shiga su fita aikinsu har kullum shine su bayyana ɓatanci da lagun annabi inda za a iya zagin shi da cin mutuncin shi da baza ɓatanci a kan shi wannan ita ce ayata 61 cikin sautar tauba faktalafa ƙauluhum su munafakai a har kullum maganganunsu sun sha bamban da juna wajtama'u amma kuma akwai abin da ya tattala su a turke ɗaya shine ashak takzib shine shakka da kuma ƙaryatawa duk inda munafiki yake yana da shakka akan duk abin da kake gaya mashi kuma duk abin da ka faɗi ko da shi ne ya fi komi gaskiya to nan take zai ƙaryata wannan abu duk inda munafiki yake akwai shakka a ran shi akan duk abin da aka zo da shi na rayuwa ko addini sannan kuma gwani ne wajen karyata gaskiya wa inna ha'ula ikhtalafu qawluhum su waɗannan munafukan su ma maganganunsu sun sha bamban da juna wajtama'u fi saifi amma wajen ƙoƙarin haddasa fitina da ta da tashin tashina to wannan kuma kansu ya haɗu kalmansu ɗaya ne wajen ƙoƙarin ruɗa al'amarin al'umman annabi al'umma zauna cikin fauda wala ara masirahum illan nar su ma waɗannan malam ya ce ba na ganin makomansa ƙarshe in ba wuta ba ƙala hammadun sun maƙala abu ayyub sun maƙala ayyub inda zal hadis wa inda al'awwali wa kana wallahi min alfuqaha idawil albab ya ce kaga wanda ya faɗi wannan hadisi ya wannan jawabi ya ani abu ƙilaba to gaskiya yana daga cikin manya-manyan malaman addini waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yi su da kyakkyawan fahimta da tunani mai nagarta ya yi su mutane ne waɗanda suke da saiti dukunga wannan asari yana ɗauke mana da ilmomi masu yawan gaske wanda ya kamata a tsaya a tantance menene ma'anan cewa ahalul a hawaii su har kullun tunaninsu ƙarshe shine a ɗauki makami a yi fada a ta da fitina a je a kashe wani a je a yi mawana duka a je a yi mawana kaza kuna gano wannan da kyau ko me yasa haka suke kuma yau da za su yi laifi a ce hukuma ta hukunta su kuma sun bi kowa raki sannan sai su ɓoye laifin da suka yi sai su bayyana laifin da ba shi ne ba ina fatan mun gano wannan da kyau kana zaune ɗaya daga cikinsu zai zo zai tsokane ka daga sanda ka rama wannan tsokanan da ya maka a daidai wannan lokacin kuma zai fi kowa tsalle da ihu cewa dan menene me yasa aka yi mai kaza sai ya yada sabanin abin da ya faru na asali laifin da zai yi ba zai faɗi ba wannan su ne a hawa ina fatan mun gano wannan da kyau kada karanta littafin almilalu wan nihal wal ahwa'i wan nihal da littafin almilal wan nihal na shahar satani wancan na ibn hazmin ka karanta irin waɗannan a hawa har kullun zaka fahimce su yanda ya kamata Allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayan da muka karanta wannan hadisi a karatun da ya gabata sai muka mu yan uwa alƙawarin cewa da izinin Allah za mu zo za mu ji fassara a gurguje na waɗannan ayoyi da malam ya kawo su a gutsitsire sannan ko mu karanta ayoyin su duka babu laifi da waɗanda suka rako su a gaba gare su kaɗan don mu fahimci asalin ma'ana da kuma inda malam ya karkata aya ta farko ita ce ta saba'in da biyar cikin sautar tauba ita sautar tauba na daga cikin ayoyin alkur'ani da suke dabdala a kan siffofin munafukai da ayyukansu da da yanzu kuna gano wannan da kyau ko shi yasa in kana neman ka farauci siffofin munafukai ka buɗo suratul bakara wasu daga cikin ayoyin sannan ka kai ziyara cikin sota ali imran daga nan sai ka gangaro ka zo cikin suratul tauba suratul anfal duk za ka faroci siffofin munafukai a nan haka ka biyo cikin suratul ahzab suratul qital suratul muhammad ka gangaro suratul munafiqun da wasu surori can da nan waɗanda za mu zo za mu bayyana cikin karatu da izinin Allah waɗanda ko da ɗaya biyu ne waɗanda suka yi bayanin sufofin munafikai da da yanzu kun gane wannan to za ka fahimci cewa ashe siffa ko aiki iri kaza siffa ce da aiki na nifaka sai kai fatan Allah madaukin sarki ya raba ka da ita Allah ya kiyaye Allah ya ce wa minhum daga cikin munafikai man ahadalla akwai wanda yake ma Allah alkawari ina son ku tsaya ku fahimci wannan da kyau waɗannan fa munafikan nan ba fa sakwata suke ba kuma ba zariya suke ba ba kanawa bane sannan kuma ba nufawa ne ko yarba ko inyamurai ba larabawa ne waɗanda suke raye da annaba a madina a lokacin limamin da ke wa'azi limamin da ke limanci limamin da ke jagoranci mai faɗa a ji a lokacin shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabin nan ya fi kowa ƙoƙari ya fi kowa gaskiya ya fi kowa iya wa'azi ya fi kowa tausayi da tausa samun al'umma amma barkajiyar da suke mashi kenan sai ka auna idan ka samu wani shugaba wani jagora wani limami wani malami wani mai fada a ci, idan ka fuskance shi da irin wannan to abin da zai sauwaka ma akwai damuwa lalle to amma kuma za ka gane cewa an yi ma babban gida irin wannan sai tarihi ne kawai ke maimaita kan shi. kuna fahimtar wannan daga cikin munafukan nan man ahadalla akwai waɗanda suke alkawari ma Allah su ce la in atana min fadlihi muddin dai Allah madaukakin sarki ya mana baiwa na falala na musamman daga wajen shi da na saddaqanna ce wallahi za mu ba da sadaka za mu share wa musulunci hawaye damuwan da musulunci yake cike to daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya mana baiwa da falala to musulunci ya fita daga cikin damuwan nan kenan wala nakunanna minas salihin sai su rantse da cewa ka gama za mu zama daga cikin salihan bayi waɗanda suka ɗaramma duk wani mutum kirki da nagarta kuna fahimtar wannan da kyau ko alkawari irin wannan na bogi ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un munafukai kuma allah madaukin sarki zai bayyana maka ko da sun samu abin da suke so a lokacin ne za su bijire ma allah ya zo cikin tafsirin ibn kasir a jiz'in shi na hudu shafi na ɗari da da tamanin uku. ya ce ya ƙulu ta'ala allah madaukin sarki nan bayyana mana yake da cewa ومن المنافقين من أعطى الله mai وميثاقه daga cikin munafikai akwai wanda yake tattakore ya dage ya yi Allah maɗaukin sarki alkawari ya sha alwashi la'in aghnahu min fadlihi cewa in Allah maɗaukin sarki ya wadatar da shi daga tarin falalar shi domin a lokacin suna ganin musulunci na da buƙatuwa na dukiya musulunci na da buƙatuwa na manya jagorori masu fasaha da fahimta da hazaka da iya isar da saƙo cikin sauri to kuma sai su ga musulunci yana da ƙarancin waɗannan sai su rika cewa wai in Allah maɗaukin sarki mana baiwa lanasaddaqanna wallahi za mu ɗibi sadaka mu bayar min malihi ya ce daga dukiyan shi domin ya share wa musulunci hawayen shi sannan sai ya ce wani rakunan na mina salihin tabbas za mu zama daga cikin nagargarin bayi cikin salihai mutanen kirki masu kai agaji da tallafi ga addini ba tare da alfahari da wani abu ba ma waffa bi ma sanda Allah maɗaukin sarki mai baiwan sai a waye gari bai cika wannan alkawarin da ya ba ya daga cikin abin da malaman tafsiri suka bayyana na shi ma irin abin da yake nan Allah maɗaukin sarki ya azarta shi ya wadata shi ƙarshe sai ya amfani da wannan arzikin da wadatan da Allah ya mai wajen kuma faɗa da da'awar da annabi Musa ya zo da ita yi adawa mummunar adawa da wannan sakon da Allah maɗaukin sarki ya aiko ya yi umarni a bi to wannan tarihin ne ya maimaitu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wani salam haka irin waɗannan munafince-munafincen a yau za su faru za su kasantu babu makawa domin wancan tarihin da ya fara maimaituwa tun can can baya haka shi ma zai zo ya faru idan kuka bincika tarihi can zamanin annabi adam allah madaukin sarki ya ba mu labarin 'ya'yan shi waɗanda kowanne ya ƙoƙarin nuna bajintan shi tsakanin shi da mahalicin shi wajen ganin ya yi abin da yake shine daidai ta hanyar gabatar da baiko da suka yi kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine nan ma yake maimaituwa to shine sai yake cewa wala saddaka bi madda'a bai yi sadaka ba ko wala sadaka bai faɗi gaskiya cikin abin da ya da'awa ba to da suka yi wannan ƙaryan suka nuna cewa za su yi alhali ko ba yin za su yi ba fa'aqabahum hada sani' sai Allah madaukin sarki masu hukuma sakamakon wannan mugun tunani da aiki da suka yi nifaqan Allah madaukin sarki ya darkake su da wani irin munafincin da sakana fi qulubihim wanda ya samu zama da gindin shi cikin zukatansu ila yaumi yalqaun Allah haka wannan munafincin zai zauna tattar har zuwa lokacin da za su sadu da Allah a ranar tashin alkiyama mun gano wannan da kyau ko yawma yalqauna Allah azza wa jalla yawm alqiyama yadan billahi min dalik. Allah ya kiyaye mu daga haka duk lokacin da Allah madaukin sarki yayi ka ka zama kana da cika baki akan wani al'amari sai Allah maɗaukin sarki ya kai ka matakin da kake zato ko da kai tsaye ko a fakaice sai ka koma ka juya mai baya ko to koban da Allah maɗaukin sarki zai ma shine sai jefa ma munafinci cikin ranka haka za ka ƙare rayuwanka har ka mutu ka je ka sadu da Allah a matsayin kai munafiki ne ƙarshe kuma Allah ya je jefa ka a matakalan ƙarshe ta wuta Allah ya sauwaka ya zo cikin tafsirin zadul masir a jiz'i na uku shafi na ɗari biyu da bakwai yake cewa anna rajulan min bani amr bin aufin Ya ce wani mutum ne daga kabilan bani amr dan auf kana lahu malun ya kasance yana da dukiya da ta makale a kasan sham fa abta anhu dukiyan ta jinkirin fitowa ta zo zuwa gare shi sakamakon 'yan bashi da suka bi suka makalkale dukiyar tashi fajuhida lahu juhudan shadidan ya shiga cikin damuwa da kunci mai yawan gaske fahalafa billah wannan ya sa ya rantsuwa da allah cewa la'in atana min fadlihi muddin allah maɗaukin sarki ya bashi daga cikin baiwan shi ai min dalikal mal waɗannan kuɗi na ya suka fito kun gano wannan da kyau ko la'asaddaqanna minhu ya alkawarin zai ɗebi wani ɓangare na wannan dukiya ya ba da sadaka ya burge Allah ya bajinta ya abubuwan alkhairi iri-iri wala uslanna ya ce kuma wala aslanna zan sadar da zumunta na in kyautata ma dangi in kyautata ma makota da dai sauransu fa'atahu zalikal mal yana nan sai ko wannan dukiya tashi sai ta fito falam ya fa'al abin da ya alkawarin yi sai ga shi bai yi ba fa nazalat hazil aya wannan ne dalilin saukan wannan aya ƙwala hubun sa'ib an abi salihin an ibn abbas wannan shine sababul wurud ko sababun nuzul na wannan aya kamar yadda waɗannan manya-manyan malamai suka ambata cewa ibn abbas ne ya bayyana Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace sai Allah ya ce falamma atahum min fadlihi yayin da Allah madaukin sarki ya mai irin wancan mai cika baki bai wanda yake kuraren in an mai za a ga abin alheri ba bihi sai kuma suka yi rowa dukiyan ba su bayar ba abin da suke faɗin in an ba su ga abin da za su yi ɗin still ɗin ba su yi abin da suke ciwon za su yi ba wata wallon wahun mu'ridun suka juya baya suka bijire ma abin da Allah madaukakin sarki suka mai alkawari kai tsaye cewa muddin an masu to su ma ko za su qabahum nifaqan fi qulubihim wannan yasa Allah madaukakin sarki masu ukuba na tabbatar da sansanin munafinci cikin zukatansu ila yawmi yalqawnahu haka wannan munafincin zai ta yin tsatsa yana cinye zuciyar har zuwa sanda za su sadu da Allah bima akhlafullaha ma wa'aduhu sakamakon saba ma Allah alkawarin da suka yi mashi wa bima kanu yakzibun sannan kuma sakamakon ƙaryen da suke da shi shi yasa duk inda munafiki yake sai kaga yana ɗabi'an ƙarya kuna fahimtar wannan da kyau ku saboda munafinci ba ta zama da gindinta sai da ƙarya duk wata siffa daga cikin siffofin nifaka kana binta za ga tana karewa ne da ƙarya kuna gano wannan kuma shi munafiki har kullun ƙoƙari yake kara ɗan uwan shi munafiki cewa ba fa munafiki bane ba a fahimce shi bane kullun su ba fahimce su bane haka munafikai suke yasa Allah ce saboda su makaryata ne duk inda ka karanta sai ka ji Allah madaukin sarki na karyata munafikai mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya zo cikin tafsirin sa'adi a jiz'in farko shafi na 345 yake cewa falyahdhar almu'min lalle mumini ya taka tsantsan min hadal waspe daga wannan mummunan siffa ashana siffa wacce ta kai matuka wajen muni an yi yu'ahida rabba shine mutum ya samu kanshi yana ma ubangijin shi alkawari in hasala maqasuduhul fulani in bukata iri kaza tashi ta biya la yaf'alanna kaza wa kaza cewa shi zai yi kaza da kaza kaje mutum na cewa da shi aka zaba dan majalisa da shi ne shugaban karamar hukuma da ya zama gwamna ko mai ba shugaban kasa shawara ai da an ga kwazo an ga himma an ga aiki iri kaza yana nan sai Allah madaukakin sarki ya kai shi wannan matsayin ko kuma wani matsayi daura da wannan sai kuma ga gaba daya inda ya fuskanta daban summa la fi bi zalika sannan sai a waye gari wannan alkawarin da ya yi bai cika shi ba fa innahu rubbama aqabahu Allah bin nifaq kama aqaba haula zai yi Allah madaukin sarki nan take ya darkaki mai irin wannan alkawari na bogi na yaudara ga Allah ya tabbatar da tabbatacciyar munafinci cikin zuciyar shi kamar yadda ya ma waɗannan ukuba ya girke munafinci na dindindin a cikin zuciyarsa har zuwa tashin alkiyama wa qara qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil hadith thabit fi sahihain yace haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi cikin tabbataccen hadithin da ya zo cikin bukhari da muslim ya ce ayatul munafiki falafin alamomin da ake gane munafiki da guda uku ne ma'ana shi munafikin ya riga ya gama rijista a cikin duniyan munafinci kaf amma alamomin da ke bayyana shi a matsayin munafincin shi ya bayyana to alamomi ne guda uku a wani hadisin annabi ya ce alamomi ne guda hudu shi yasa ka tsaya ka ji ba wai waɗannan ne kawai ke mai da shi munafiki ba suna daga abin da ke kai shi zuwa ga munafinci to amma munafiki na bayyana ne ƙarara idan ya ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'un guda uku dama munafikin ne in ka bi sai ga duk waɗannan siffofi ɗaukacinsu kaf ya gama ɗabi'antuwa da su to amma abin da ke mai tonan sileli ya fallasa shi shine waɗannan ɗabi'u guda uku na farko iza haddasa kazaba duk sanda ya buɗe baki zai yi magana sai ya karya. yana buɗe baki zai magana karya zai shi yasa idan ka ji irin waɗannan ɗabi'un suna tare da kai sai ka binciki cewa tsakaninka da Allah kana karya. in eh to ko dai ka kama hanyar zama munafiki ko kuma kai munafiki ne karya ke bayyana a bakinka domin asirinka yi tonu sai ka gyara wa iza ahada gadara kuma duk lokacin da ya alkawari sai ya yaudara sai ya ha'inci sai ya bayyana saɓanin abin da yake a kan shi in ga kana da ɗabi'an saba alkawarin da ka to kai hankali kai marmaza ka tuba mai yiwa ka kama hanyar shiga duniyan munafukai ko kuma kai munafikin ne Allah maɗaukin sarki ya sa ka zan mai saba alkawari don jama'a su gane cewa kai munafiki ne su kaffa kaffa da kai wa iza a akhlafa haka idan yi alkawari ya saba can idan an ba shi amana ne sai ya ci amana in an yi alkawari da shi sai ya saba a wani ruwa yake cewa wa'iza ha sama fajara yana samun ɗan rashin jituwa da wani ko da wasu ya dinga fajirci kenan cin mutunci zagi sharri kage ya shiga ko'ina ina ya kokarin banna da ɓata mutuncin mutane a ko'ina. ina wani yana daga cikin ɗabi'an munafinci duk wanda ka ganshi yana wannan ba wai ya fara zama munafiki ba ne a'a munafikin ne sai dai Allah ya fallasa shi sakamakon wata husuma da ta faru maimakon ya iya fahimtar ita husuma ana bin ta sannu sannu ne don ba ita ce asali ba ita daga baya take zuwa to kuma za ta wuce to a shi sai kokarin amfani da daman da yake da ya ta batanci ya ta abubuwa iri iri har zuwa ƙarshen al'amari dai Allah maɗaukin sarki ya gajiyar da shi Hali ce fa munafik munafiq lazi wa adallaha wa ahadahu kun ga wannan munafiki wanda ya ma Allah maɗaukin sarki wancan alkawari da cewa la in a'tahu Allah min fadlihi muddin Allah maɗaukin sarki ya mai baiwa daga cikin falalan nan na taskan Allah la ya yasaddaqanna cewa lalle zai nuna bajinta wajen bayyana sadaka da baza ta da yin alheri ga kowa wala yakunanna min as-salihin cewa kuma za a gani ai zai zama daga cikin manya-manyan salihan bayi kaga wannan munafiki haddatha ya ba da labari fakazzaba sai ya karya haddasa fakazzaba ya faɗi cewa in an mai ga abin da zai kuma sai ya karya wa ahada kuma ya yi alkawari fagadara sai yaudara wa wa'ada yi ma Allah madaukin sarki alkawari fa akhlafa sai ya saba shi munafiki mayaudari ne dan saba alkawari ne maciyin amana ne makaryaci ne mai yada husuma ne da bayyana cewa fa yanzu an samu bala'i an samu musiba bala'i iri kaza ta wakana wannan ɗabi'a daga cikin ɗabi'un nifaka ne Allah ya kiyaye Wani haza توعد من صدر منهم هذا السنه Allah madaukin sarki sakamakon wannan ya alkawarin narkon ukuba ga duk wanda wannan mugun abu ya tabbata gare shi inda yace, ce alam ya alamu wai su munafikan nan ba su san ba annallaha ya alamu sirrahum Allah ne fake sane da abin da suke sirrantawa cikin kokon zuciyansu wa najwahum abin da kuma suke warewa gefe zai su tattauna cikin dare ne a'a za su keɓe ne isu isu a'a shi a cikin ƙoƙon zuciyin shi ne yake jujjuya waɗannan al'amara Allah yana sane da wannan wa annallaha allamul Allah madaukin sarki kuma gwani ne masanin gaibi duk abin da mutum ke fartawa, Allah madaukin sarki yana sane da shi Za ka samu munafukai suna da ɗabi'a ne yawan son keɓewa ne yawan son tattaunawa na yawan son maganganun asiri kullum su kenan wannan ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'un munafukai shine sai Allah maɗaukin sarki ya ja masu kunni cewa fa sani Allah yana sanada ganin da suke yawaita yi yana sanada bayyana abubuwan da suke shine faggwani masanin ɓoye wasu yaji zihim alama amilu sannan Allah maɗaukin sarki zai masa sakamako akan abin da suka aikata من al'amal التي يعلمها Allahu ta'ala cikin al'amuran da Allah shi kadai ya sani bayan ma da ake ma munafincin ma ba su sani ba mala yace wa hazil ayat kun ga waɗannan ayoyi nazalat fi rajulin minal munafikai sun sauka ne game da wani mutum daga cikin munafikai yuqalu lahu sa'alaba wanda ake ce ma sa'alaba kun gano wannan da kyau ko sa'alaban nan wani sahabi ne mutumin kirki wani sahabi ne mai nagartan imani to amma dukkanin malaman tafsiri sai suka kawo cewa waɗannan ayoyi sun sauka ne suna fallasa asirin shi to sai muka ce kissatu sa'alaba hazihi kun ga wannan kissan sa'alaba din nan zakaraha kathirun min mufassirin da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ambace ta amma wa qarabba afaha jahabidha jahabidatu ahlul hadis manya-manyan gwaraza fitattun malaman hadisi a wannan zamani akwai fadilatul allamatul albani cikin silsila da ifa sun raunata wannan hadisi mala ya ce kabun hazmin kaman ibn hazmin abu muhammad wal da al'imamul bai wal والحيثمي wal وابن wal والسيوطي والمناوي وغيرهم رحمهم الله wal manawi wa ka cikin wanda suka rauna ta wannan hadda suyuti mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa bayyanu waɗannan manya-manyan malamai tun daga ibn hazmin bai haƙi ƙurtubi haifami iraki ibn hajarin siyoti manawi suka bayyana cewa anna fi isnadiha ali bin yazid a cikin isnadin wannan ruwaya akwai aliyu dan yazid wa huwa da'ifun mutum ne mai rauni kama anna man rawa anna min riwatiha kaman yanda ya zama daga cikin waɗanda ma suka ruwaito wannan ruwaya akwai ma'an bun rifa'a ma'anu dan rifa'a wa qala al-qasim bun abdurrahman wa huma da'ifani kaga da ma'anu ɗan rifa'a kun gano wannan da kyau ko da shi wancan yazid ali ɗan yazid alƙasim ɗan abdurrahman ya ce dukkanin waɗannan da alƙasim ɗan abdurrahman waɗannan duk masu rauni ne guda biyu ma'anu da alƙasim zakara ibn hazmin ta da ma ibn hazmin ya faɗi rauninsu min jihati matniha aidan hatta a ɓangaren matanin ruwayin ƙisan da suke kawowa mun gano wannan da kyau ko mun kauce mu kawo ne tana da tsawo cin da bata inganta ba kawai kar ta tare mana falle ta tare mana lokaci amma duk inda ka karanta cikin tafsirai ai za ka ga wannan kisan ake kawo a ci kasuwa to bata inganta ba mala yake cewa umbur yanzurul muhalla duk wanda yake son ƙarin bayani ya duba muhalla juz'i na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da takwas wal isaba da littafin al isaba fi tamyizis sahaba a tarjaman sa'alaba da littafin majmu'uz zawa'id mujalladi na bakwai shafi na talatin da biyu da aljame li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi juz'i na takwas shafi na ɗari biyu da goma da faidar kadir a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai da fatul bari juz'i na uku shafi na takwas da libabin nukul lissiyoti shafi na 121 da takhrij ihya ilil iraqi juz'i na hudu na uku shafi na 338 ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kissan da ake kawo na sa'ala ba ba ta tabbata ba amma ka tsaya ka kalli waɗannan abubuwan da malaye ya karko dangane da fassarar wannan ayan kuma a gurguje a takaice sai kaga ta fallasa ɗabi'u da asiran munafukai da yawan gaske ɗabi'unsu na da da kuma ɗabi'unsu na yanzu ɗabi'un munafukan ƙauye da ɗabi'un munafukan birni ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan da muka ji wancan ayan na farko da mala ya kawo da cewa su munafukai durubun nau'i nau'i ne maganganunsu salo salo ne suna da kamanni iri iri to sai kawo mana aya ta biyu wanda ya rako ya aiko mana da ita cewa allazina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minin su munafikai <clears throat> kullum suna zindan masu imani dangane da sadakan da suke kawo fi sadaqat ko dai a ce sun cika neman sadaka kullum bara kullum akawu, kullun kullum wannan ɗabi'a ne daga cikin ɗabi'unsu sun tsaya sun lura cewa neman taimakon da yake mai yiwa shi ke tallaba da wannan da'awan da ake yi idan suka ta surutu har surutun yi mugun tasiri ga masu ƙoƙarin neman taimakon da bayarwa to al'amarin addinin zai tsaya za ga kullum maganin su kenan in ma ba su wannan ba sai ce suna da wata shawara wanda in an ɗauke ta aka yi amfani da ita to wannan baran da ake yi to kuma za a daina shi to duk wanda yake da muguwar ɗabi'a irin wannan da yake kokarin kada addini ko ba zai mutu ba sai Allah ya jarabce shi da ita ko irinta ko wacce ta fita muni ma ba da yana ganin ana yi ba sai ga shi ma ta lalabuwa ta ja shi yaji yayi amma shi kuma sai kum da bakin shi shi nashi sunna ne kun ga wannan da kyau ko to suna zindan masu sadaka masu bayarwa zaka ji in ka bada da yawa suna da chapter da za su bude naka in ka bada kaɗan suna da chapter in kai ke karɓa suna da magana kanka ba su da shiru akan komi za ka samu ƙoƙari suke duk wanda yake taimakawa a wani aiki na addini nagartacce za su hana sai su ƙirƙiri wasu ayyukan da cewa a kawo kuɗi a yi in kuma ka ga aikin sai ga faɗa da addini a fakaice duk inda munafiki yake haka yake Allah shi kiyaye sai ce walladina la yajiduna illa juhudahum su waɗanda ake zargi da cewa sun ba da sadaka ɗan kaɗan ake zunɗansu ake zagin su sun ba da iyakan bakin ƙoƙarinsu ne fa yasharuna minhum sai ga ana masu izgilanci sakharallahu minhum amma Allah madaukin sarki na maida ma munafikan da izgilancin su irin abin da ka zarga ko shi Allah ke zira ka je kai in ga ka zargi suwa na kan kaza ko daga baya Allah ya sa yi wannan abin ko kai biki ne muna gane wannan da kyau ko amma maganin zai fito baya mala ya ce walahum azabun alim sannan irin waɗannan munafukai suna da azaba mai raɗaɗi suna da azaba mai shiga jiki ma'anan wannan jiki magayi su ci gaba da yi ya zo cikin tafsirin zadin masir a mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da goma da ya ce Allah madaukin sarki ya faɗi cewa Allah allazina yalmizuna ya yace fi sababi nuzuliha qawlani dangane da sababin saukan wannan aya malaman tafsiri sun yi maganganu biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin maganganun da suka yi cewa suka yi annahu lamma nazalat ayatu sadaka. yayin da Allah madaukin sarki ya saukar da aya yake umartan masu imani da cewa lalle su sadaka ja'a rajulun fatasaddaqa bi sa'in ana nan sai wani mutum ya zo da sa'i daya mudin nabi hudu na dabino ya kawo sadaka wajen annabi faqalu sai munafikai suka ce inna allaha laganiyun an sa'i haza yumi Allah zai da sa'in wani Allah ya wadata daga sadakan wannan sa'i daya zaka ba Allah gano wannan da kyau su ba bakai ba su ba da kotaro tun da ba su bayarwa amma duk wanda ya bayar sai ka ga da magana a kan shi fa nazara hazil aya sai wannan ayan ta sauka qalahu abu mas'ud wa thani na biyu anna abdurrahman ibn auf ja'a bi 40 uqiyya min zahabin abdurrahman dan auf ne yazo da uqiyya 40 na zinare ya bada sadaka kai ka san uqiyya wa ja'a rajulun min ansar sai ga wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo bi sa'in min ta'amin sa'i ɗaya na abinci ya kawo ce ga nashi gudunmawan faƙala munafikai munafiqina sai wasu daga cikin munafikai sa'idawa kenan sai suka ce wallahi ma ja abdurrahman bi ma ja bihi kun ga wannan dukiyar da abdurrahman ya zo da shi ai ba komi ya sa ya zo da shi ba illa riya'an don yi nuna riya ne shi mai kuɗi ya birge ya bajinta wa in kana Allahu wa rasuluhu laganiyaini an hada sa shi kuma wannan da ya kawo sayi ɗaya Allah ba ya son wannan me Allah da wannan sayin shi kaga su ne wakilan Allah da annabi kenan sun bu kowa iya magana ina ta mun gano wannan da kyau kai ba ka da abin nan na mutum amma kuma kana da gatan batun shi kun gano wannan da kyau ku me alakan ka da shi ba ka da gadon shi amma dai kana da gadon bautu ne qala ibn abbas kaga can ibn abdurrahman dan auf da ya bada kuɗi mai yawa an mai darar mikiya wannan da ya bada kaɗan an mai darar mikiya waje ku a hannunsu annabi da ya karɓa ma an ce a daina kai sadaka la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfadu kenan addinin yemi ya fadi duk wanda ya sai sun kuma ka sa ido ka gani har gefe da gaba da baya da sama da ƙasa duk wanda ka ga yana wannan ko kawai munafiki ne karka bata ma kanka lokaci karka ce wani a to baka fahimci qur'ani ba wai za wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum qur'ani ce da zaka gansu ko za ga siffan addini za ga nagartan siffa wa in yaqulu tasma alqawlihim wai wajen iya magana ai sun bi kowa tsara zance da gwalangwasu sun iya wai in ka ji Allah a bakin su kai ka ce addinin Allah suke kokarin karewa nan ko mugayen manufofi ne suke da wa fi hadal ansari malamai sun yi maganganu guda biyu wai shin wannan balan sare da ya kawo wancan kuɗin har munafikai suke wancan maganan waye shi A kuma ɗaya daga cikin maganganun annahu abu haithama shine abu haithama wanda mun karanta shi cikin tarihin ka'ab lokacin da ya taho bayan tafiyan annabi yakin tabuka annabi ce kowaye wancan ma ya zama abu haithama ne sabai kuma suka leka su ga yayi nisan da ba za a iya gane shi ba saboda har farar rigan shi ma tana fitar da ƙawalweniya saboda nisa ba a iya gane kowaye amma saboda manzon Allah shine rasulullahi yace ga abu haithama can ka'ab yace shine wanda munafakai suka zunde shi yayin da ya kawo sadaka qala huwa ka'ab bin malik wasani annahu abu aqil na biyu suka ce shine baban akilu. kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace ya zo cikin tafsirin ibn kathir a mujalladi na hudu shafi na 184 yace wa hazihi aidan min sifatil munafiqin irin wannan soki burutsu yana daga cikin siffofin munafikan da la yaslimu ahadun min aibihim babu wanda zai kubuta daga aibatawansu duk abin da ka yi suna da magana a kanka ko me ka yi mun gano wani da kyau ko idan kai sharan masallaci ce ka cika shara ba ka da aikin yi ne nawa ake biyan ka eh kai ba za ka wani abu sai shara me za ka wanke gungona ya alola ba in ka je kana wanke kuma su ce bai bayi za ka wanke kai yanzu baya kake wanke ka shara cikin masallaci bai falada ba kun gano wani da kyau ko duk abin da yi suna da aibin da za su aibata maka walamzihim da kuma zunɗan mutane fi jami'il hawan a kowane yanayi duk abin da kai suna da abin da za su makali a kan shi su ce ba daidai ba ne kun gano wannan da kyau kuma ka kalla ko me ake yi sai sun kalla sun ce kuskuren waje kaza ne su gwanaye ne wajen gano kuskure Mara ya ce hatta walal mutasaddiquna yaslimuna minhum ya ce kaga masu ma ba da sadaka Walla ba su kubata daga hannunsu ba in ja ahadun minhum bi malin jazilin kalu, in mutum ya zo da dukiya mai yawa sai ce ha za mura'in wannan mai ne wa in ja in ya yasirin in kuma ya kawo baiko ya kawo yan kuɗi kaɗan Kalu sai ce inna laha laganiyan an sadaqati hadha wai Allah ya wadata daga sadakan wannan mai da kuɗin wannan kama hul bukhari kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo cewa حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو النعمان البصري حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال لما نزل آية الصدقة يعين آية صدقة تسوكا كنا نتحامل على ظهورنا yace mun kasance muna ɗiban sadaka a bayanmu ma'ana mutum ya ɗibo buhun shinkafin shi ko ya ɗauko na gero ko dawa ko alkama ko dabino ko kaza haka muke ɗauko sadaka a baya a rajulun fatasaddaqa bi shay'in bi shay'in sai wani mutum cikin mu zo da dukiya mai yawa ya bayar fa qalu baka munafikai suka ce mura'in wannan riyayayi a rajulun fatasaddaqa bi sa'in sai wani ya zo ya ba da sadakan sa'i guda fa suka ce inna Allah laganiyun an sadaqati haza ai Allah ya wadatu daga sadakan wannan me zai shiga ga wannan kuma ko fa nazalat sai Allah ya saukar da allazina yalmizuna almutawwi'ina kaga waɗanda suke zindan waɗanda suka zo da sadaka suka bayar minal mu'minina daga cikin mu'mini ake tsagin su fi sadaqat dangane da sadakan da annabi ya kwadaitar da su wajen yin ta walladina la yajiduna illa juhudahum har ma waɗanda iyakan ƙoƙarin suka samu suka bayar su ma an zage su sai Allah maɗaukin sarki ya faɗe irin ukuban da zai ma waɗancan ƙidahumai gwanayen zagin mutanen kirki wa qadar rawahu muslim aidan fi sahihi min hadith shu'ba bihi wa qala al-ufi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya ce ufi ya faɗi a ibn abbasin inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kharaja ilan nasi yawman cewa asalin matsalar wata rana ne annabi ya fito cikin mutane fanada fihim manzon Allah ya kiraye kuwa cikin su anijma'u sadaqatikum yace ku taro sadakanku wai sai a ce kun cika neman sadaka kullun neman sadaka ga wanda suke neman su zaga nan kun ga wannan da kyau ku ku taro sadakokinku fa jama'an nasu sadaqatihim sai mutane suka tara sadakokinsu sun maja a rajulun min akhirihim sa'in min tamrin ana nan sai wani mutum daga cikin waɗanda suka yi nufin zuwa da sadaka shi sai zo da saye ɗaya na dabino faƙala ya rasulallah ya ce ya manzan allah haza sa'un min tamrin bittu lailati ajarun biljariril ma ya ce wallahi kwana ne ina kwadugu ina aikin ɗibo ma wasu mutane ruwa ina masu ban ruwa don in samu abin da zan yi sadaka hatta niltu sa'aini min tamarin ce sai da na samu sa'i biyu na dabino sakamakon kwana aikin jan ruwa da ban ruwa da tara masu ruwan amfani da yi. mun gano wannan da kyau ko fa amsaktu ahaduhuma ce sai na aje sa'i ɗaya a gida mu ci da iyali wa a bil akhar sai na kawo wannan sa'i ɗaya a yi Allah aiki da shi fa'amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yanshirahu fi sadaqat sai annabi ce madalla zuba cikin dukiyar da ake tarawa na sadaka fasakhira minhu rijalun sai wasu mutane daga cikin munafikai suka fara zundan shi da izgilanci wa qalu suka ce inna allaha wa rasulahu laganiyani an haza Allah da manzon shi sun fi karbin sadakan wannan kuma wai sai dai ana kawo buhu na ci shi wa ma yasna'ani bi sa'ika min shay'in to me zai da sa'inka kawo gobe wanda yake da rabin sa'i ba zai kawo ba kenan cin da an zagi mai sa'i ku gano wannan kenan da ana samun rabin buhu sai kasance yanzu ko kwatan buhu ba za a samu ba bukatan munafikai ta biya summa inna abdurrahman ibn aufin qala li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana nan sai abdurrahman dan auf ya ce ma annabi hal baqiya ahadun min ahadis sadaqat shin yanzu akwai wanda ya rage wanda yake da bukatan wanda za a kawo mai sadaka faƙala la sai ce a'a faƙala ho abdurrahman bin aufin sai abdurrahman dan auf ya ce fa inna indi mi'at uqiya ko kuma ya kasance abdurrahman ya ce ana sa ran wani zai zo da wata sadaka tun daga mabukata suna da yawa ba a gama wadatar da su game da bukatansu ba nabi ya ce ba ana sa ran akwai wanda ya rage bai kawo ba kuma ga mabukata sun yawa sai abdurrahman bayan ya ba da sadakan farko sai ce shi kuwa ya da ukiya guda ɗari min zaabin na zinare fi sadakat gaba ɗaya wannan zai ba da sadakansu ne ta san ukiya ɗaya ukiya ɗaya a lissafin da malamai suka yi shine yana daidai da zinare arba'in da wani abu ne gano wannan da kyau ko to shi yana da guda ɗari da zai kawo faƙala lahu umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai umar ya ce a majnunun anta kai mahaukaci ne ƙala ya ce laysa bi jununun ni ba mahaukaci bane ƙala sai ce fa'altu ma fa'alta abin da kai ne ni ma nake son yi saboda shi umar kasan kullum so yake fi kowa bada sadaka ya yi wannan gogoriyan da abubakar abubakar ya tsere mashi to yanzu kuma ya zo ya bada sadakan da ba wanda ya bada ta yana gaba da kowa yana jira abubakar ya zo da nashi ya gani kawai sai ga abdurrahman ya zo ya ce zai kawo ya ɗari ƙala na mai ce yi magani ni ko ka gani nan mali samaniya ta ni dukiya na dinari dubu takwas ne amma arba'at ta'ala fa a aqraduha rabbi ce dubu hudu na ba Allah bashi wa ammal ta alaf dubu hudu kuwa ali na aje saboda iyali ne faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce barakallahu laka fima ma amsakta wa fi ta a'ataita Allah ya sama albarka cikin wanda ka bayar da wanda ka rike mun gano wannan da kyau ko shi so yake wuce Abdulrahman amma Abdulrahman kuma ya zo kawai sai ya kara mashi da wanda ya bada ukiya ɗari da wanda ya bada me dinari arba'in hudu dubu hudu za su ɗaya to shine sai ce wala mazahul munafiqun sai munafikai suka zinde shi fa suka ce wallahi ma a'ata abdurrahman atiyatahu illa riya ai riya ne yasa ya bayar wahum kadibuna ƙarya suke inna ma kana bihi mutatawwi'an dan Allah ya bayar fa zalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da uzurahu wa sahibi sahibihi miskin da hanzarin shi da hanzarin wancan talaka allazi ja'a bis-sa'i min at-tamri wanda yazo da sai ɗaya na dabinan can fa qala ta'ala fi kitabihi alladhina yanmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqat kaga Allah bai kira sunan su ba sai aje masa magana kawai ai tun ma karatun habai ake mana ai dangin ku ne haka Allah yake ma irin ku mala yace wa kaza ruwi an mujahidin wa ghairu wahidin wa qala ibn ishaq kana mutawwa'una minal mu'minina fi sadaqat su waɗanda suka yi wannan tatawu'i daga cikin muminai su ne abdurrahman dan auf ta saddaka bi arba'ati alafi dirhamin a wannan ruwaya aka ce dirhami ya ba da dubu hudu ne wa asim bin adi akha bani ajlan da asim dan adi akha bani ajlan shi ma abin da ya bayar kenan wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama raggaba fi sadaqat me ya kawo annabi ne ya kwadaitar da mutane yin sadaka wa khadda alaiha ya zabarar da su akan yin sadakan فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة الآلاف سي عبد الرحمن يبار دبوهدو وقام عاصم فتصدق بمئة وسق من تمر شيكم bada ausaki أوسكي na دبينو falamizahuma sai ma munafikai falamazuhuma sai suka fara zundansu suna zagin su suna masa sharri wa qalu suka ce ma haza illa riya yo ai ba komai waɗannan suka yi ba siriya Ladita wa kana alladhi tasaddaqa shi wanda ya bada kuma iyakan kokarin shi dan himman shi dan abin da ya mallaka kenan shine Abu Aqilin akhu bani Anifin al-Irashi khalifu bani Amr bin Aufin a tabi sa'in min tamrin yawo da sa'i ɗaya na dabino ne fa a faraga hufi sadakat shi ma yasa cikin inda ake sa manya-manyan dukiya fata za haku bihi muna bukai suka kyalkace da dariya wannan ya nuna wannan wannan ya nuna irin wannan shigantakan kai ne shi sa'i guda ai a tsire da dariya a tafa a bigi juna ana nuna shi akshi inna allaha laganiyin an saya abi akil rabu da shi Allah ya fi ƙarfin wannan sa'i na shi ana ba da manya-manyan jaka ya zo da sa'i mai za’i da sa'in da binu kun gano wannan da kyau ku? Shi ne sai Allah ya saukar da aya suka rasa yadda za su yi da ita ga ta ana karanta ta yi yuqra'u wa qawluhu fa na minhum suna masu izgilanci sakhira Allah minhum kun ga Allah ya maida masu da izgilancin nasu ko ehe haza min babil muqabala wannan an masu aljaza'u min jinsil amal ne ala ne ihim Allah maɗaukin sarki ya masa sakamako daidai da mugun aikin su wastihza'ihim bil mu'minin da kuma irin izgilancin da suke ma mu'minai li an aljaza min jinsil amali saboda sakamako ana mutum ne irin aikin da yayi yi fa'amalahun mu'amalata man sakhir bihim sai Allah maɗaukin sarki ya masu hukunci irin hukuncin wanda ya yi izgilanci ga wani intisarar lalmu'mini na duniya saboda kai ma mumine agaji a nan gidan duniya wa addalil munafiki na fil azaban alima kuma Allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa ya yi ma munafukai mummunan tanajin azaba mai shiga jiki a ranar tashin alkiyama sakamakon irin mugun abin da suka yi wannan ita ce aya ta biyu daga cikin ayoyin da ke fallasa asirin munafukai ke bayyana siffofi da ayyukansu tunaninsu da himmansu da abin da suke son su cimma allah maɗaukin sarki ya samu dace aya ta ƙarshe da mala ya kawo mana ya ce wa min yi ladina yu'dhuna nabi daga cikin munafukai akwai masu zagin annabi shi yasa kai da kake wa'azi ko kake shirye da al'umma ko ka hana a mai da su abin da ake son a mai da su a lalata tunaninsu da imaninsu don an ware ana zagin ka kakka damu wanda ma kake kwaikwayon abin da ya yi kake kama mai kake isar mai da sakon da ya baka umarnin cewa ka yi shi ma an zage shi to jama sai mai wai warka tubunan naufal ya ce ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi illa utiya face an yi adawa da shi ƙararar annabi suna zagin shi annabi zai shigo cikin gari ce ya ayyuhal ladhi nuzzila alaihi dhikr innaka lamajnun kai mahaukaci ne sun ce mashi mai mawaki sun ce mai boka sun ce tatsuniya yake biyawa an ce bai iya ba an ce bai da fasaha amma ce yu'allimuhu bashar ai mutum ɗaya ke karantar da shi kun gano wannan da kyau ko da wanda mutum ɗaya karantar da shi da wanda kuma ya je ya zauna wajen tsohowa ne ya zauna wajen wawa na wani a ce karatun za su yi ɗaya Allah ce lisanin ladai yulhiduna ilaihi a ajami wanda ba suke kokarin zagin annabin da shi ai baubawa ne ai ko ba zai iya ba kun gano wannan da ku kamar ni wannan hausan da nake a ce wai wani sauran zare ne ya koya min ita kun gano wannan da ku sai a ce ka ba san ku abin da kake yi lisanun ladhi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin kuma ba zagin annabawa ko ba fa suka saba ba kuma ba suka fara ba annabin Allah annabi Salih lokacin da ya masu wa'azi suka bijiri suka ce sai an kawo masa naka ya kawo naka ya kawo kaza suka ƙara taurarewa kai ƙarshe dai suka soke wannan taguwar mun gano wannan da kyau ko ba irin yadda annabin Allah bai masu magana ba suka kiji naqatullahi wa suqiyaha taguwan Allah ne ku batta ta ci abinci da sha ruwan Allah fa kazzabuhu ruha suka ƙaryata suka kuma soke ta Allah ce ta tamatta'u fi darikum salasata ayyamin ku ji daɗi a gidajen ku kwana uku notice kenan zalika wa'adun ghairu makdhub wannan alkawari ne wanda ba ƙarya ake ba kwana uku ne kawai Allah madaukin sarki zai ragargaje ku. bayan kwana biyu da wannan notice din kawai annabin Allah yana wa'azi suka ce mishi kazzabun ashir Allah tafi makaryaci dan iska wai annabin Allah annabi Salihu shine makaryaci annabin Allah annabi Salihu shine dan iska shi yasa duk wanda ya zage ka yanzu ya ce ma dan iska mutumin banza ya ce makaryaci ya ce kan rabu da shi an ko yake da dan uwan shi Allah wannan maganan ta mai zafi ya ce sai ya alamu na gadan manal kazzabul ashir gobe gobe gobe za su san waye ba ma Allah haka ya bari abin da ka fi so shi Allah madaukin sarki zai rukurkushe shi sai ya alamu na gadan manil kazzabul ashir garin Allah na wayewa sun sa ido su gani faddamdama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha fala ya khafu uqbaha kaga wannan ko ba a fassara ba kai da ji lalle wasu sun sha wuya ina fatan mun gano wannan da kyau faddamdama ai jin wannan kai ka san wani abu mai karfi ya sauko daga sama kun gano wannan da kyau ko saukan bamu kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace nan za mu saurara sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba sai mu zo da wannan ayar mu karanta mu ji abin da malaman tafsiri suka faɗi akan ta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum zariya kawai sun dan iska ce wurin zai tsokane ku sai ku tara shi ku tara sai ku fashi kashi sai ku hada shi da hukuma